أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن انتهج نهجه إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai wadda cikin ni'amarsa ya sake ba mu daman halarcewa wannan waje mai tarin albarka ɗaya daga cikin gidajensa a bayan kasa a yau rana ta goma sha ɗaya cikin watan ramadana wata ne alfarma shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijiran manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama daga makka zuwa madina kira da mulkin Allah su gara tabbata a gare shi da iyalansa da sahabbai da muminai waɗanda suka bi tafarkinsa har zuwa ranar tashin alkiyama Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance daga gaske su bayan haka bi idnillah ta'ala za mu ci gaba daga inda muka dasa aya a jiya cikin suratul tauba aya ta biyar فلا تعجبك أموالهم أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون ومنهم من يلمسك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن إذا هم ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الشيطان والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أم قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم الله تبارك وتعالى يقول فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون دومان أبو أن تتغبات نبياني غني دا burin munafikai akan muminai. Dako da suke na ganin cewa musiba ta faɗo wa muminai na kasancewan idan sun ji labarin wani abu mai kyau ya faru da muminai wannan yakan sanya su cikin hali na kunci da damuwa idan sun ji musiba ta auko wa muminai sai su kasance cikin farin ciki Allah Ta Ta wa ta'ala yace domin haka kar dukiyarsu da ‘ya'yansu su baka sha'awa la tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum malama suka ce domin la ghibta fiha akwai abin da ake cewa al-ghibta da zaka ga yana daga cikin a'malul qulub ayyukan da ake yi da zuci ayyukan da ake yi da zuciya sun fi lada a kan ayyukan da ake yi da gabobin jiki wai ayyukan da ake yi da gabobin jiki suna dogaro ne akan aikin zuciya aikin zuciyar shine ne shine niyya kan niyya ayyukan da muke gabatarwa da gabobin jikinmu suke dogaro aiki mutum zai iya gabatar da wani aiki da gaban jikinsa ya ba da sadaka ya yi sallah ya tafi ziyarar mara lafiya ya tafi ah, masa da zumunci a zahirin abin da ya yi a gare mu kenan amma niyyarsa zai iya zanto sabanin haka kuma Allah tabaraka ala yana mutum sakayya ne bisa ga menene niyyarsa mu za mu iya cewa a wani masha Allah daga shafi ya zo har Kano domin ya sada zumunci da mu misali wannan shine zahiri amma kuma niyyarsa idan haka din ne niyyarsa Allah zai mai ya kan. idan wani abu ne na daban kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kana hijratuhu lillahi duk wanda hijirarsa ya kasance domin Allah wa rasulihi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hijirarsa zai kasance domin abin da ya hijira game da wannan mutumin da ake cewa hajir ah, wadda ya yi hijira domin wata mata alghibta alghibta shine mutum ya dinga tsammanin ya dinga fatan Allah ya mai irin ni'mar da ya yi wa wani shi ba hassada ba ne sunan shi shi mahassadi Allah ya raba mana shi sannan Allah tabaraka wa ta'ala ya warkar da zukatarsa daga kasancewa masu hassada shi mahassadi shi mai hassada yana yi ne yana yin fito na fito da hukuncin Allah ne domin duk inda kaga wata ni'ima Allah ne ya hukunta duk wanda yake hasada da wannan ni'imar shi kuma bai yadda da menene ba hukuncin Allah ba shi mai hasada shi ba wai fatan ya samu abin da irin abin da kake da shi bane a'a shi abin da ke hannun ka din nan karasa shi ko da shi ba zai zane shi ba sabani shi rinta shi rinta ba wai yana kiyashin abin da kake da shi bane a'a shi yana fatan nima Allah ya mun irin wannan wannan kuma yana daga cikin halat din da Allah tabaraka wa ta'ala ke karban addu'a kamar yadda yazo cikin suratu ali imran kullama dakhala alaiha zakariya al-mihraba وجد عندها رزقا قال يا مريم أن لك هذا قالت هو من عند الله قال ربي قال ربي هب لي من لدنك ذرية ذرية idan ya zo ya ga ya shigo ga zakariya in ya shigo wajen maryam zai ga abubuwa masu ban mamaki sai wai daga ira kika ga wannan ne sai ta ce mai min indillah wayannan nemomi da yake gani a wajen maryam din nan in ya gani in yace daga ina kika samu wannan aka ce malaman tafsiri suka ce sai ya ga amma kaman fruit ɗin da ‘ya'yan itatuwar da babu su a garin kwata-kwata amma kuma zai zo wajen Maryam ga gani a gabanta ce daga ina suka ci gaba wani ce daga wajen Allah sai a tunaninsa ai to idan daga wajen Allah ne ai Allah tabaraka wa ta'ala yana iya yin abin da ya ga dama wannan abin da daga nesa ya kawo wannan matar a tace shi ma sai rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah shi ta malama masu da ta daga cikin lokutan da Allah ke karban addu'a domin Allah ya amsa wannan addu'a da rabbi habili min ladunka zurriyatan tayyibatin nan da yayi suka ce daga cikin lokutan da Allah ke karban addu'a shine kaga wata ni'ima kaga Allah yi wa wani bawa wata ni'ima zai yi wa kai ba wannan ni'iman ne, ba irin wannan ni'iman kake nema ba kai kana da wata bukata a wajen Allah sai kaga Allah ya yi wa wani bawa wata ni'ima suka ce ya Allah ya kai Allah da kai wa bawa wannan bawan naka wannan ni'ima ni ma ka mun ni'ima kaza ka biya mun bukata kaza lokacin da ka ga ni'imin Allah akan wasu kai ma sai ka roki Allah bukatar ka to kaga ne hazzada ki bai da wannan rabon bai da wannan daman ai domin shi zuciyarsa na shagaltuwa ne da hazzada ba zai ma yi tunanin shi ya roki Allah da ke yi da yayi wancan bawa da yake wa hazzada ba shi ma Allah ya mai ba a'a shi wannan bawan da aka kawar da neman shi yake suka ce eh, yin sha'awa ko kuwa burgewa dukiyar munafukai su burge ka suka ce ba abin da zai kamata ya burge ka cikin cikin dukiyar munafukai domin dukiyar su ba abin da mutum yake fatan a yi mai irin sa bane yace inna ma yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya Allah tabaraka wa ta'ala bai so komai ba da wayannan munafikai da dukiyar da Allah ya ba su da ayyan da Allah ya ba su Allah tabaraka wataala bai so komai da su ba game da wayannan dukiyoyin da ba ce Allah yana sanya azabtar da su ne da dukiyar a wannan rayuwar duniya maluma sun yi bayani da dama game da yaya za a zartar da su da dukiya a rayuwar duniya al-imam sa'adi رحمه الله تعالى والمراد بالعذاب هنا ما ينالهم من المشقة في تحصيلها أبدا يجي سامنس نوهلا وجن نيمة دوتير وجن تار دوتير والسعي الشديد في ذلك دكما تاج tsaye kaiwa da kawowa wajen tara dukiya yace wa hammul qalbi fiha da kuma hanni wato damuwar zuciya akan dukiya wa ta'abul badal da kuma gajiyar da jiki zai samu sanadiyar neman dukiyar yace falau qabalta lazzatihim fiha bi masaqatihim idan ka duba abin da suke jin dadi na dukiyar da wahalar da suka suka sha kafin su tara dukiyar yace lam yakul laha nisbatun ilaiha sai ga cewa akwai tazara tsakanin dadin da suke ji da kuma wahalar da suke sha yace fahiya lamma alhatuhum an Allah wa dhikri suke wannan dukiyar suka wannan dukiyar ta shagaltar da su ta kawar da su daga daga Allah daga yin imani da Allah daga ambatan Allah sarat wa balan alaihim hatta fi dunya sai zanto bala'i ne dukiyar a gare su hatta tun a duniya kenan idan kana da dukiya ya zato dukiya nan sanadiyar rashin kusantar Allah ne a gare ka dukiyar nan ke shagaltar da kai daga yi wa Allah ta tabaraka wata ala biyayya to ka sani fa wannan dukiyar ba nema ba ce daga cikin ma'auni da zaka dinga ganewa cewa dukiyar da Allah ya baka ni'ima ce ko kuwa azaba ni'ima ce ko azaba ya zanto dukiyar bata kawar da kai daga bin Allah ba bata shagaltar da kai daga ambatan Allah ba idan bata kawar da kai daga bin Allah ba bata shagaltar da kai daga ambatan Allah ba alama ce na cewa Allah bai nufi azabtar da kai wannan dukiyar ba azaba ba ce ni'ima ce akwai dukiyar kuma kana wa Allah biyayya kuma kana ambatan Allah duk da cewa akwai yawan dukiya yace wa min wabali al al-khatir al-imam sa'adi yake daga cikin azaba daga cikin abala'i na dukiyar kafirai da munafikai shi yasa Allah yake fala tu'jibuka amwaluhum wala auladuhum kar ka bari wannan dukiyar take hannun su ya baka kawa ba abin sha'awa bane yake daga cikin bala'i mafi haɗari a kansu game da wannan dukiyar anna qulubahum tata'allaqu biha shine cewa zukatansu yana menene yana rataye da dukiyar ne wa iradatuhum la tata'addaha manufarsu baya wuce wannan dukiyar shi yasa ai ya zo daga cikin asar daga cikin addu'o'i wala taj'al ad-dunya akbara duk mutumin da Allah ya jarabce shi da wannan idan to mafi girman hadafinsa a rayuwa mafi girman abin da yake zaman hannunsa alham shine abin da yake mamaye zuciya idan to duniya kawai ina ka fito neman duniya ina za ka neman duniya me za ka yi neman duniya tunanin mai yake neman duniya shi babu yadda zai haɗu da Allah babu cikin lissafinsa shi yasa zai iya neman duniya ko ta yaya sai san ka ce mai ai wannan haramun ne haba dan uwa ka ci haramun wani ma an ka ce mai haramun dariya ne maka ba na mantawa shekarun baya a wani majalisi haka na mutane wadda ba ɗaliban ilimi ba ne na tsinci kaina a tsakanin su suna hira da ake hiran wani cewa kai yanzu ya samu aiki ba ya samu aiki kun san a gida a priori gidan jiya. ce maka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un musulmi ne suka ce musulmi ne shi ne buɗe mai murnan ya samu aiki a gidan jiya shi wani ya kalle ne yake sannu zauna a wajen yaro ya samu inda zai yi kuɗi tana wani cewa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wato shi ne da babu ruwan shi tambayan amsar da yake nema za a samu kuɗi in za a samu kuɗi inda za a ketara a samu kuɗin ko menene a wajen shi zai ketara hududullah la tahumu shi duk wannan bai dane shi ba bai dane shi ba a dai samu duniya kawai imam sa'adi yake daga cikin nau'in azaba da Allah tabaraka wa ta'ala ya inna ma yuridu Allah li yu'azziba li yu'azzibahum biha fil hayati dunya shi ne zanto sun su gaba daya iradar su ba su da wata tunani sai ne sai akan dukiyar nan la ta ta'addaha فتكون منتهى مطلوبهم وغاية مرغوبهم ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب إذا أنتوا أبدا سكي نيمة يتي فتكون منتهى مطلوبهم أبدا سكي نيمة نقولوا نكر شيء ما في جرمع شيني وانا قدام وغاية مرغوبهم أبدا سكي قدعي نكر شيء شيني وانا قدام ولا يبقى في قلوبهم للآخرة نصيب kuma a zukatansu ba zai zanto suna da wani rabo wani nasibi na tunanin lahira ba yace fa yujibu dhalika an yantaqilu min ad-dunya wannan sai ya wajabta masu ya zanto za su yi intiqali za su bar duniyan nan wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun kuma za a ɗauki rayukansu alhali wa haluhum wa hum kufa za a ɗauki rayukansu suna hali na kafirci za a ɗauki rayukansu suna kafirai sai ci gaba da cewa yake fa ayyu uqubatin a'zamu min hadhihi al-uquba yake shin akwai wata uquba da tafi wannan za a iya cewa eh har ya bar duniya ai yana hawan motarsa yana hawan ahead of the year ne kafin yanzu akwai 2023 model a yanzu haka to akwai 2023 model akwai mutanen da tun kafin a yi producer ɗin model din suke deposit din kudin mutum zai iya irin wannan rayuwar amma kuma an ɗauki ranka babu azaba da ya kai kana da zuciya. amma kuma ka bar duniya an ɗauki ranka halin da aka ɗauki ranka kana cikin kafirci imam sa'ad yake to shin akwai wata hukuma da ta kai wannan girma babu wata hukuma da ta kai wannan girma yake yake fa yi uqubati a'zamu min hadhihi al-uquba al-mujiba wal الدائم والحسرة الملازمة me yasa ya zanto babu hukuma da kai wannan girma domin wannan hukuman so man dadi ne ba yake domin wannan hukuman ita ce sababin mutum yayi wato yayi tabewa ashqa ad-da'im tabewa na har abada Don ya ake gyara akwai yadda za a gyara wannan bayan mutum an dauki ransa ya tafi kiyama irin su ne masu cewa a maido da su idan sun koma su sun zama a zalimai za su ce su da Allah ba su dama a dawo da su duniya wallahi idan aka dawo da su duniya ba za su yi kafirci ba amma kuma yana yiwuwa sai yiwuwa yi fursa din kenan damar kenan da mutum yake da shi shi yasa ba kowace ba ce ni'ima a zahirinta za ka dinga fata ba an fahimci wannan wannan daga cikin laduba daga cikin wannan ba kowace ni'ima ba ce idan ka gani za ka dinga fata ba kamar hadisin wannan matar da manzo sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin ta tana tayar da wani yaro fil mahad daga cikin yara da suka yi magana suna mahad ana rike da su suna suna jirajirai suka yi magana wani mutum yazo zo yazo wucewa akan doki da alfahari da da zina da ado da kasaita ne sai tace Allahumma ja'al ibni mithla hada shi ne yaron ana tayar da shi mama sai ya da baki shi daga mama sai ya kalli mutumin sai ce ya Allah ni karka sa in zama gama wannan ba kowane abu bane wanda ka gani yana kyal kyal kyal kyal za ka yi fata ba domin idan aka faɗa maka abin da ke cikin wannan abin wala Allah za ka kwashe takalman ka ne ka rungo da gudu za ka ga cewa ba za ka iya ba duk da cewa abin min Zohir yana yin kyal kyal yana yin ne, amma kuma a cikinsa ba, zai iya zama wani abu ne wanda ke kunshe da fushin Allah zai iya zama wannan kudin da kake fatan a baka irinsa baka san me aka yi aka samu kudin ba baka san mutane nawa aka kashe aka samu kudin ba baka san sanadiyar tara kudin mutane nawa ne suka mutu ba kai baka sani ba kamar mutanen da suke tara kudi ta hanyar ta hanyar mofin ɗin entitlement ɗin wa'insu mutane akwai mutanen da aikinsu suna zaune idan suka je pension za su je su duba wannan mutumin ma'aikaci ne ya mutu ya mutu yana da entitlement sai su bari ya daɗe faɗin ya daɗe shekara biyu uku biyar ba zo a yi claiming ba ba zo a yi claiming ba irin fayil sannan suna da yawa wanda ba za a yi claiming masu su ba sai a zo a yi takardu na bogi a je a yi claiming ɗin wannan entitlement ɗin wato mutanen nan da suka mutu wallahi mutane suna da zuciya wallahi duk akan tara duniya ni wani irin zuciya da suke da shi wallahi mamaki da ke zai ga mutum wani irin zuciya yake ji bai da tsoro ban taɓa sanin ana haka ba sai da wata baiwar Allah ta samu ta kawo min aiki muna cikin aikin wani kes ne a kotu sai tsakaninta da mijinta sai ta ce ita wallahi in bai shiga taitayinsa ba za ta fallata shi a nan ce me kike nufi da za ta za ki fallasa shi sai ta ce ai ita ta san yaya yaya muka tara kuɗin shi ya san ya san na san yaya muka tara kuɗin nake yaya muka tara kuɗin ya zama ta ya muka tara kuɗin take ai kaza kaza kaza kaza suke yi entitlement ɗin kamar police yanzu misali kamar police mutum ya rasu iyayensa sun amma ɗan uwansa ba su san menene procedure ɗin da za su bi su samu entitlement ɗin shi ba to idan fayil ya daɗe a pension ba a zo an yi claiming ba alamun cewa ba za a ne ba akwai dubbatin kirkiran wannan zai iya iyalansa suna kauye ne da iya yiwa sun zo Abuja an ce kuje ku dawo kudin motar zuwa Abuja ma da kyar suke samu sai suka haƙura. To ire-iren fayil ɗin nan ne ake bi sai a je a yi claiming ɗin entitlement ɗin mutumin da ya aiki shekara talatin da biyar. Abin da ya kamata a bashi cikin claiming. Suna da informant a ciki wanda suke za su ce so su ma suna da percentage su To haka aka tara kuɗin kai kai kai sai ka ga wannan sai ka dinga sha'awa shi ma ina son irin wannan kuɗin Alhaji datti ne hakkin mutane ranar tashin alkiyama ya za ka yi wayannan mutane ranar tashin alkiyama Allah zai karya hakkin su ba wallahi ranar tashin alkiyama Allah sai ya kwaci hakkin su ya ba su da ne za ka biya kai sallan kama kai abin tausayi wata irin sallah kake yi da ladan ka, da ladan ka, da ladan kaza kaza kaza kaza su ne fa za a tara a biya wayannan mutane kai ladan masu kunna nawa ne da kake da shi da za ka je ka biya baki ranar tashin alkiyama shi yasa ba duk wani abin da ka gani ba ne, za ka dinga fatan a baka irinsa ba yace wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa yahlifuna billahi innahum laminkum wa ma minkum Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma suna rantsuwa da Allah dama shi munafiq idan kuka duba ayoyin din farkon fara'a za ku ga cewa rantsuwansu yana da yawa domin wato Allah bai da nauyi a zuciyarsu aiki yasa za ga malaman aqida suna magana akan makruhi ne ya zanto abu kadan wallahi tallahi abu kadan wallahi tallahi wallahi tallahi dinnan wallahi tallahi zai zo ya zama idan ka zama mu'tad sai zanto yana da yana da sauki akan harshenka akan abin da ma ba gaskiya ba za ka iya furtawa kaga da ana girmama rantsuwa amma yau an daina girmamawa yana daga cikin siffofin su idan ka duba tun farkon bara'a za ga ya yahlifun ya yahlifun abu kaɗan sun daura rantsuwa alamun marasa gaskiya ne ba su da gaskiya ba su san asirin su ya tsoro ba su san a gane suna cikin tsoro rantsuwa ya kamata ya zanto abin da ake girmamawa wajen musulmi shi ya ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace al-bayyinatu 'ala al-mudda'i wal yaminu 'ala man an cara za ga mutum idan a tsarin musulunci idan ka zo ka ce wannan ina da dubu hamsin a hannunsa ka zo gaban alkali alkali zai ce ka kawo shaida sai ka ce alkali ban da shi wannan abu ne wanda muka yi tsakani na da shi Allah ne shaida to ba ka da shaidu to kai da ake cewa akwai dubu hamsin a hannunka an ce ba shaida me za ka ce me za ka faɗa kayi inkari wanda kake akwai dubu hamsin da hannun zaɗin nan sai ki a ina ba ko ko sa a hannuna sannan sai a dawo kanka sai a ce ka kawo shi sai kace ban da shi a tarayyar musulunci ne zai faru za a ce kai kai menene kai rantsuwa idan ƙarya ya yi cewa babu ko koban wannan a hannunsa idan aka ce rantsuwa ba zai rantse ba idan ya yi tanakul ya ce rantsuwa rantsuwan zai dawo kan mutumin nan da bai da shi ya ce shi kuwa ya rantse shi kuma zai in gaskiya yake faɗi zai rantsuwa shi ma ɗin idan ba gaskiya yake faɗi ba ba zai ba amma yau ba in aka ce mutum ya rantsuwa ai an kawo mai sauki kenan aka ce ba misiri, ba misiri, ba larabar misira in aka ce in aka buga aka buga aka buga aka ce babu shaidu aka ce ya rantse yake al'ana ga alfarar ga san shi bai da shi mun yace al'ana ga alfara yace yanzu Allah ya kawo mafita tunda an ce yayi ne ya rantse har ya kai ga cewa wa'ansu masana shari'a a kasashen larabawa da suka fahimci cewa mutane rantsuwa yanzu bai da nauyi a wajen mutane mutane abu mafi sauki shine ya rantsuwa kai mutumin da bai da alaka da abin da ake magana a kai ban shaida ba ba yi a gabansa ba bai gani ba zai ma shi ma yana rantsuwa za a biya shi ya zo ya rantsi lalacewan ya kai haka akwai waɗanda cikin masana a kasashen laraba masana shari'a sai suka cewa to rantsuwan nan ya zama da sauki haƙƙin mutane hakkokin mutane na salwanta sai suka fara fara shawarar cewa musamman a kasashen da sufanci ya yadu sosai sai daga daina daga cikin illan sufanci su tarbiyyar da suke wa mutanensu suna girmama malamansu fiye da girma da suke baiwa Allah da suka fahimci haka sai aka samu daga cikin marubuta a wayar su kasashen laraba da suke ba da shawarar cewa idan al'amari ya zo kan rantsuwa sai a ce eh, za ka rantse da Allah sai a tambayi mutum a ce kai wani tsarika kake bi kai dan wani tsarika ne nakshabandiyya shabiliyya turuk yani wadda ba za ka yi girga sun fi dubu in ya faɗi sunan sa sai a ce mai to shi kenan za ka yi rantsuwa amma sai an tafi makabartar malaminka shehin ka sai aka fahimci cewa da rantsuwa da Allah zai yi a nan kai tsaye zai hau rantsuwa amma lokacin da aka fara cewa za a tafi makabartan shehinka nan za ka yi rantsuwa sai mutum idan ƙarya yake yi sai decline ya ce ba zai ba sai mutum ya ce ba zai rantse ba ka ga rantsuwa sai zanzo bai da menene bai da nauyi a wajen mutum daga cikin abubuwan da ke sa rantsuwan ya zanto bai da nauyi shine ya zanto abin da bai taka kara karya ba ta buga rantsuwa sai zanto ya zama kalima sahla da mai furtawa da mai ji duk ba su menene ba su girmamawa ba su girmama hakan na wayannan munafikan wa yahlifuna billahi innahum laminkum sun ba ne su da rantsuwa ba kai kai za su rantse cewa mun rantse da Allah lallai lallai mu mun kasance daga gare ku ne mu ma wani bangare ne daga gare ku muna cikin ku Allah yake wa ma hum min wa ma hum minkum za ga cewa kai kai Allah ke kare ta Allah yake alhali kuma su ba daga gare ku ne ba ba su daga cikin ku walakinnahum qaumun yafrahu Allah yake a wanda yasa suke yawaita wannan rantsuwa suke kuma cewa a to idan kai kana cikin musulmai sai ta zo ka yadda yadda muke zauren nan wani wanda ke zaune da kai sai ce wallahi ni musulmi ne na kware wallahi haka me yake sai ka fara tunanin akwai matsala kenan to ai tambaye ka to ai tambaye ka ai wannan ya kamata ya shi shine hukuncin asali ai da haka ba ka bukatar sai ka rasa kuma wane ne ya bincike ka Allah tabaraka wa ta'ala yace walakinnahum qaumun yafrahun amma su mutane ne waɗanda suka kasance cikin tsoro tsananin tsoro shi ke sa mutum ya dinga haka ya ce almamu sa'ad yake ayya khafuna dawajir wa laysa fi qulubihim shaja'a shaja'atun tahmiluhum ala an yubayyinu a suna suna tsoron ranar da akalar al'amura za su juya a kansu asirinsu ya tono su kuma halin da suke ciki na rashin imani na gaskiya ba abu ne wanda suke da jarumtar da za su fito filin su ce kai su ba su ba ba su musulunta ba ba ba su da wannan shaja'a ba su da wannan jarumtar da za su fito filin su muna abu mai cewa su ba ba musulunci suke yi ba ba za ka duk abin da zai faru da su ya faru ba su da wannan wato shaja'a da za su yi hakan fa yaqafuna in azharu halahum minkum suna tsoron idan suka bayyana asalin hakikanin halinsu na rashin imani a gare ku yace wa ne an tatabarra'u minhum suna tsoron idan kuka san halin da suke ciki za su za ku za daga gare su yace fa yatakhaffafahum al min kulli janib kuma abokanan gaba za su dinga fizge su ta kowane bangare za ka tsoro tsananin tsoro shi ke sa su dinga yawaita rantsuwa akan abin da ba a tambaye su ba Allah tabaraka wa ta'ala yake law yajiduna malja'an domin tsananin tsoro da ke tare da su law yajiduna malja'an law yajiduna malja'an aw maqaran aw dakhalan lawallaw ilayhi wa hum yajmahun domin rashin jarumta da suke fama da shi da ragunci Allah Ta tabaraka wa ta'ala yake law yajiduna malja'an da sun samu wani mafaka inda za su je su fake au ko kuwa koguna kan manya-manyan duwatsu inda idan mutum ya shiga cikin kogon ba za a san yana ciki ba au mudakhalan au wani ko kuwa wani waje da za su iya shige domin su buya su kare kawunansu lawallau ilayhi wa hum yajma'un ai da sun juya zuwa ga ire-iren waɗannan wajajen kuma suna masu gaggawan yin hakan aiki sura suna da gaggawa za su je su fage su je su koya nan su a cikin waɗannan wajajen Allah tabaraka wa ta'ala yake wa minhum man yalmizuka bis sadaqat fa in حاربوا وإن لم يعفوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون الله تبارك وتعالى يقول ومنهم من يلمزك akwai daga cikin su wayannan munafikai waɗanda suke aibanta ka a cikin abin da ya shafi sadaka wajen yadda kake raba sadaka ga mutane akwai waɗanda suke aibanta manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama kuma suke tuhumarsa wa yattahimuka fi dhalik kuma suna tuhumar manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama a cikin haka amma fa wayannan mutanen in u'tu minha rabu da za a ba su daga cikin sadaka za su yarda za su yarda za su kasance cikin hali na farin ciki da walwala wa in lam yu'taw minha idza hum yasqutun amma idan aka raba sadakan ba a raba da su ba abinda aka raba din bai kawo kansu ba maybe domin ba su ba ko kuwa an baiwa waɗanda suka fi su cancanta idza hum yasqutun sai kaga sun kasance suna yin fushi ay yaghdabuna li anfusihim suna yin fushi suna yin fushi ne akan kawunan su al-imam al-kafir rahimahullahu ta'ala ya kawo wa'ansu asa wadanda suke faɗi a karkashin wannan ayan suke magana akan dalilin da Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wannan aya aka ce wani mutum ne <clears throat> daga cikin mutanen da suka yi intikari daga kauye zuwa birni cikin musulmai cikin mutanen da ake kasan musulunci ana wa mutum hukunci ne da zahiri ba tunda babu imanomita babu na'urar nan babu wani na'ura da ake cewa imanomita wanda idan ka daura a kirjin mutum zai a ah, mu'min in ka daura a kirjin wanda babu zai ce maka munafiq babu wannan da haka sai daga yau mutum mu'amala da zahirinta kamar yadda uh, Umar bin Khattab radiyallahu ta'ala anhu muka ce ya faɗa jiya bayan rasuwar manzon Allah yake duk wanda yayi mana aiki na munafiki za mu mu ma za mu mai martani na munafiki domin mu babu manzon Allah ya tafi shi kadai ne ake wa wahayi kuma yake wannan ai yuhibbullahu wa rasuluhu dan haka wannan mutumin ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ata rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yace wa huwa yaqsimu dhahaban wa fidda manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana raba mutane da dinari da kuma azurba fa qala ya muhammad sallallahu alaihi wa sallama wallahi la in kana la in kana Allah amaraka an ta'dil ma ajid yace shi ya rantsa da Allah duk da cewa lallai Allah ya umarce ka da kai adalci amma kuma ba kai adalci ba فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم ويلك فمن ذا فمن ذا يعدل عليك بعدي yace ke tonka wane ne kuma zai adalci zai maka adalci bayan ni shi ne sa'an da manzo sun maqalan nabiyullahi sa'an da manzo sallallahu alaihi yace ihzaru hada wa ashbahahu yace ku kiyaye wannan da ire-irensa fa inna fi ummati ashbahu hada domin lallai a cikin al'umma ta akwai makamancin wannan yaqra'una alquran la la yujawizu taraqiyahum suna karanta Al-ƙur'ani, amma karatun baya wuce magogoran su fa idza kharaju faqtuluhum thumma idza kharaju faqtuluhum thumma idza kharaju faqtuluhum da haka idan suka fito suka bayyana ku kashe su ku yaje su idan suka sake bayyana ku yaje su idan suka sake bayyana ku yaje su maluma suka ce wa'annan su ne wa su ne khawarij masu yin fito na fito da shugabanni yace wa dhikra lana anna nabiyallahi sallallahu alaihi wa sallama kana yaqulu wallazi nafsi bi yadihi ma a'taytukum shay'an wala amna'akumuhu innama ana khazin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa na rantsi da wadda raina ke hannunsa Allah kenan ma u'tikum shay'an wala amna'akumuhu ba zan ba ku wani abu ba ko kuma in hana ku wani abu ni ba komai bane face mai ajiya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam bai bukatar na abubuwa kawai ajiya dukiyar Allah ne amana a hannunsa yake isarwa zuwa ga waɗanda suka menene waɗanda suka dace hakan nan cikin kasan wannan ah, shahararren kisan na zil wajira wadda ya faɗa wa manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa a bayan yakin Hunain bayan manzan Allah sallallahu ya raba ganimar yakin Hunain fa qala lahu i'dil da manzan Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kai adalci Manzan Allah yake faɗa haka fa innaka lam ta'dil domin gaskiya domin baka yi domin lalle baka yi adalci ba فقال لقد خبت وخسرت إن لم أكن أعدل من قال صلى الله عليه وسلم يقول للي ناتاتي ناي حسارة إذا ني إن بنزنتو من أدلتي با ثم قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أتم رواية نوانا حديث عمر رضي الله تعالى عنه يتي يا من قال الله كباني إذني كباني إذني إن صوتي كان ونا domin wannan munafiki manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama sai ya ba da labarin cewa wannan mutumin zai za a fitar daga cikin zurriyarsa qaumun yahdiru ahadukum salatahu ma'a salatihi wayan su mutane ne wanda idan ka kalli sallolin da suke yi na nafilfili za ka rena sallaka. domin yawan sallah da za su dinga yi wa siyamahu ma'a siyami idan ka ga yawaita azumi da suke yi sai ka rena naka yamruquna min ad-dini furuqus sahmi min ar-ramiyya amma kuma duk da yawan sallan nan duk da yawan azumin nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da suke daga addini yana daidai da ficewa da kibiya yake idan aka harba da haka da kudu suke fita daga addini duk da wayannan siffofi da aka wasafta da su da su yawan sallah da kuma yawan azumi yake fa aina ma laqitumuhum faqtuluhum duk inda kuka haɗu da su ku yage su fa innahum sharru qatla tahta addinin sama domin su ne mafi sharrin abun kashewa a karkashin sama wayannan su ne kaɗan daga cikin asar da suka zo gane da wayannan da suke aibanta manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama shi abin da ya shafi sadaka idan ba a ba su ba idan abin bai kawo kansu ba idan sun zanto ba su ba babu kuma wanda ke yin wannan fatewa face munafiki almunafas shi kadai ke yin wannan idan an bashi lokacin zai zama rabiya da ce vitaminin nan yardarsa ne an bashi ko ba menene ba ko ba a ba shi ba shi kawai Allah tabaraka wa ta'ala yake walau annahum radu ma atahum Allah wa rasul da sun kasance sun yarda da da Allah da manzansa suka ba su Abin da Allah da manzansa suka ba su wannan abin ya zanto kaɗan ne ko ko wannan abin ya zama mai yawa ne sa'annan suka ce qalu Allah, suka ce Allah tabaraka wa ta'ala shine mai isar mu sayu'tina Allahu min fadli Allah tabaraka wata ana zai ba mu daga cikin falalarsa wa rasuluhu da manzansa yace inna ila Allahi raghibun mu kuma lallai zuwa ga Allah tabaraka wata'ala muke kwadayi ay mutadarri'un fi jalbi manafi'ina muke wato muke yin kankan zuwa gare shi domin mu samu abubuwan da za su amfanar da mu wa dafu madarrina da kuma ture abubuwan da za su cutar da mu la salimu min nifaqi wa la hudu ila al-iman wal ahwal al-aliyah ثم بين تعالى كيفية قسم الصدقات الواجبة فقال da sun faɗi wannan da sun samu waraka daga munafurci da sun mayar da al'amarin su zuwa ga Allah sun yarda da abin Allah ya raba sun yarda da abin da manzo Allah ya ba su da an shiryar da su zuwa ga imani da kuma zuwa ga halaye masu ɗaukaka amma kuma da yake munafukai ne Allah sai bai shiryar da su zuwa ga imani ba sai suka zanto suna tuhumar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama da rashin adalci Sa'an nan, Allah tabaraka wa ta'ala ya bayyana yadda ake raba as-sadaqatu al-wajiba sadaka na wajibi wanda shi ake cewa menene shi ake cewa zakka Allah tabaraka wa ta'ala sai ya ce innamas sadaqat innamas sadaqatu lil fuqara والمساكين والعاملين عليها والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم الله تبارك وتعالى إنما الصدقات cewa lallai sadaka ko sadakoki ba ta kasance ba face lil fuqara face ga talakawa wayannan abu wayannan simfin mutane da Allah tabaraka wata'ala ya ambata cikin wannan ayan su ne jinsi takwas na mutanen da ake baiwa zakka zakka na wani lil fuqara simfin farko su ne talakawa Allah ka raba maka da talauci duniya da lahira talauci ba abu mai kyau ba ne idan mutum ya zama matalauci sai dai ya haƙura da hukuncin Allah amma idan ka yi haƙuri domin ka sani idan Allah ya jarfe ka da talauci babu mai iya canza wannan halin ba don haka duk wani akwai abin da ake yi yanzu matasa alhamdulillah abin bai rasa arewa sosai ba abin da ake cewa yahoo plus ta wancan wayancan yahoo boys din su ah, hakin din ah, data suke yi su shiga data din banki su sata kuɗi su shiga account din mutane su saci kuɗi da sauransu akwai waɗanda suka yi graduation da wannan ma suna ganin wahala ne kuma ɓata lokaci samun kuɗi ta hanyar shirka shi yasa za ga watannin baya mata girlfriends ɗin da aka yi ta kashewa da yawa girlfriends ɗin da aka yi ta kashewa da yawa domin ana son a yi kuɗi don haka idan Allah ya jarabci mutum da talauci za a ga mutum ya je ya gama duk wani tsafin da ake yi domin a yi kuɗi ba zai ba duk mutumin da ya tsabi domin ya samu kuɗi ya samu kuɗi to wallahi tallahi summa billahi gaggawa yayi dama cikin kaddaran Allah ne zai zai ومن والسحر حق وله تأثير لكن بما قدره القدير حتى الحافظ ya fada cikin sulamul usul sihiri yana da tasiri sihiri gaskiya ne kuma yana da tasiri lakin bima qaddara al-qadir amma kuma tajirin sa sai da abin da al-qadir ya kaddara Daga babu abin da ke kasancewa face abin da Allah ya kaddara. Za ka kawai za ka je ka yi wahala ne ka gama can wahala sai ka dawo ka ce mun miƙa wuya ga Allah ai kayi latti innama sabru inda sadmati kula ana yin hakuri a lokacin da musiba ta same ka lokacin da musiba ta same ka sai kai absorbin ka haɗe kai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka nemi tabbatuwa na Allah tabaraka wa ta'ala akan wannan jarrabawa ba sai lokacin da ka gama muhawalan duniya ba wajen canza wannan wajen kawar da wannan daga kasa sai ka dawo gani ga wuya da haka idan Allah tabaraka wa ta'ala ya jarabce mutum da talauci yayi hakuri shine magana da kan yi tsokaci akan akan da kwanakin baya cewa malamai sun yi muhawara akan wanne ne yafi falala al ghani shakir ne mawadaci mai yawan godiya yana ciyar da dukiyarsa a fuskokin da Allah ya karanta. ba marowaci bane ba mai hannun karbe bane shin shi yafi falala ko kuwa al-faqirus sabir ko kuwa talaka amma mai hakuri Allah ya jarfe shi da talauci kuma ya yi hakuri wanne ne ribalala ranar tashin alkiyama lokacin da za ka dinga fatan a ci kai ma da yanzu ka riga ka shiga aljanna maybe lokacin za mu iya tantance wanne ne ribalala idan Allah ya dakatar da kai kenan ma kai amfani da kuɗin ta fuskar da ya dace amma lissafi za maka lissafi min aina iktasaba wa fima anfa ina ka samu kuɗin sai ina ka samu kuɗin sai ina ka samu kuɗin tambayan farko kenan kan kuɗi kuɗi kaɗai tambayoyi biyu za maka sai ina ka samu kuɗin ya aka yi ka samu kuɗin ka damfari wani ne a'a ka kwace ne a'a ka yi wa wani ƙarya ne a'a akwai wasu mutane da za ka ga suna ƙarya akan abin da la da'i ya lau aikin gari an kawo maka aiki sai ka ce a wannan aikin za mu yi shi za maka wannan aikin dubu biyar har da kuɗin abubuwan da za mu canza a ya yi yawa ka rage min mana ka kawo dubu hudu da ɗari biyar sai a baka dubu hudu da ɗari ɗari biyar abin da za ka canza ɗin nan idan na ɗari uku ne ba ruwan kowa idan na ɗari biyu ne ba ruwan kowa wanda ya kawo maka aikin shi yana da expertise ɗin da zai yi idan abin ɗari uku ake sayarwa yanzu ya siyo ɗari uku ya haɗa mu ya haɗa mu gari shi yasa karka karka taɓa raina skill ɗin wani shi china takalminka ya yanke shi ne ka da zai sa kai yanzu ma ka haɗa ka da zaren nan da wannan abin da ake aka ce ka haɗa takalmin sai kai ta yanzu ba a wajen na hawa ɗaya ba ka za ka haɗawa kuma mutum ya zo yana yawo a rana ka kira shi a ka sani mun takalmin nan wannan ya tsinke in ya gaba ya ce nawa ne ɗari biyu dari biyu din nan sai ka takura ba kai ta daya a ba abokina ya wannan bai wuce amsa ba ka tsoron Allah wai san mu haka suke me ne sun idan yace maka ɗari ka baki ɗari biyu ka gwada ka gani yace maka ɗari sai ka baki ɗari biyu da ka baki ɗari biyu me yake cewa yanzu da zai maka addu'a addu'an da zai maka din nan cikin farin ciki dari din nan zai murna kun baya expected a yayin da wani ya takura mai aikin ɗari biyu din ma naira talatin da Allah ya sa aka rabu da naira talatin kai ya maka aikin naira ɗari kuma ka kara mai ɗari ai zai maka addu'a wannan addu'an kana renawa musulmi ya maka addu'a cikin farin ciki amma wani maimakon ya ke maka aiki nan dubu biyar da abin da za a canza maka a ciki zai shiga breaking down sai ka kaga akwai abin da wannan abin da ya lalace kuɗin shi shi kaɗai dubu uku ne alhali ɗari uku ne kaga wannan wajen za ka ci haramun ke a wannan halin za ka ci haramun ke kayi wani karya ka yaudari wani abu ne ana sayarwa akwai na dubu biyar akwai na dubu ɗaya da ɗari biyar yace to a siya man na dubu biyar ka karbi kuɗin na dubu biyar ka siyo na dubu ɗaya da ɗari biyar dubu uku da ɗari biyar za ka tafi gida ka je iyalanka innocent mutane da 'ya'yanka wadda ba su tura ka ba ka je ka ciyar da su da ci sai ka creating masa problem ɗin da na na na na na future problem domin yaron da aka ciyar da shi aka rene shi da haramun yana affecting shi nan gaba هنا حديث أنه وغذي بالحرام أنه يستجاب له هذا كان يتجيب تيار حرام يا ذو يا جرم يا من ينتع يا رب يا رب يا رب كلمة سباء كلم ألا تتبع فيها أمسع أما شبه أمسع ميبع ثم وقد غذي بالحرام تكتين إلو ننسى أنت يتجيب منيني تهرام للفقراء mutanen farko da suka tantance a basu zaka su ne talakawa malamai sun yi bayani a san wani ne talaka ah, ah, wani abokinmu ya kira ni jiya sai na ke mai mun kwana biyu ba mu yi waya ba ina ganin wayar sa na kada awali assalamu alaikum wa alaikum assalam insha Allah ka fara raba zakkan kenan yace eh na fara amma na baiwa talakawa sai da ni kenan ya fahimci magana ai cewa tun da ya kira ni ya zai bin zakka kenan yace eh na ba da zakka amma na baiwa talakawa malamai sun yi bayani da yawa akan wane ne talaka suka ce wannan shi suka ce al-faqir man la yajidu ma yasuddu bihi hajatahu shine mutumin da bai samu abin da zai biya bukatunsa da shi kamar yadda muka faɗa muka ce daga cikin hikimar al-hikamul mustanbata akwai duk wani abin da Allah yake hukuntawa qadaran wa shar'an cikin kaddara ne ko kuwa a shar'ance a matsayin wani hukunci ko wani tsari ga musulmai bayan za akwai hikima cikin wannan abin la mahala kuma Allah tabaraka wa ta'ala baya yin wani abu sudan wa hamalan baya yin wani abu kawai yayi yayi ya aikata wani abu ba amfani ba amfani da abu yayi duk wani abin da ka gani Allah ya hukunta qadaran aw shar'an akwai hikima wasu lokutan idan Allah ya ga dama sai shar'anta abu sai ce mana ga hikimar da yasa na karanta mafi yawan lokuta sai shar'anta bai faɗa mana menene ba hikima ba akwai amma akwai akwai abin da ake cewa al-hikamul mansufa hikimomin da nassi ya zo a kansu karara nassi ya ce ga hikimar da yasa Allah ya yi kaza akwai al-hikamul mustanbata akwai hikimomin da malamai ne suke duba hango su istin babu cewa akwai hikima iri kaza da iri kaza da iri kaza cikin kaza kamar cikin zakka daga hikimomi shine wato rage raradin talaucin talakawa da kuma rage talauci tsakanin al'umman musulmai kamar yadda za mu zo mu karanta a nan baya mutumin farko shine alfukara mutum na biyu shine wal mataki miskinai miskinai miskinai aka ce miskini wane ne suka ce miskini shine wadda yake da nisfu ma yasuddu bihi hajatahu yana da kwatankwacin rabin abin da zai biya bukatu da shi amma kuma rabi yana ba shi wahala ya zo cikin wani hadisi cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace laysa al-miskin alladhi yarudduhu al-luqma wal luqmatan ba miskini ba ne wannan wadda zai zo ya kwankwasa koma a bashi loma biyu loma uku sai ya koma Ya yace amma miskini shi ne wadda bai da yadda zai kuma baya tambaya wala ya tafaddalu lahu an Su ne waɗannan da Allah ta wala yas'aluna an-nasa ilhafa asalin miskini bai da shi ba bai da shi ba zai tambaya ba kuma mutane su kuma ba za su gane cewa bai da shi ba ya jahilu الجاهل min من min من aljahil bi بحاله mutumin da ya jayyaci condition ɗinsu zai ɗauka a wayan nan ai mawadata ne alhali mabukata ne min ta'affuf domin suna da kamewa suna da kamewa daga tambayan mutane mutane la ya la yatafakkaruna lahu ba ma ganewa idan ka ganshi ma za ka dauka ai wannan wannan ai ba abin a bashi daraja bane wannan ma shi ya kamata ya bani ai amma kuma mabukaci to ire-iren waɗannan mutanen shine idan Allah ya baka daman ganowa sadakar ka ya fi lada wal masakin والعاملين عليها da kuma masu aiki akan tara zakka su ma sun cancanci a menene a ba su daga ciki a wannan halin kaga kowa na da siffar da ne ba siffar da yake banta da shi al'amili na alaiha nan, kaga ya bambanta da miskini da menene da faƙiri da miskini ba to shi al'adar da alaiha din nan zai iya yi ruwa ma shi ma yana da dukiyar da zai fitar da zakka daga ciki ba dole ba ne ya zanto matalauci bal baya daga cikin hikima ma mutumin da amma bai taɓa ganin kuɗi ba kaje je ka tura cikin fitina ka je ka hallakar da shi ka yi ɗan shi da kuɗi masu yawa shedan zai iya rinjayar ta al'anil alaiha ina ganin anan ne aka yi tambaya koko a tafsirin ah, asabar da lahadi ne aka yi tambayan cewa shin al'amiri na alaiha din nan ko da mai kuɗi ne za a bashi kuma daga zakka eh, ko da mai kuɗi ne Allah ya ambace shi siffar sa kenan ya bambanta da wancan alfafi almiskin al'amiri na alaiha su ma ana da ne ana ba su masu yin aiki akan mutanen da mutane wakilta su ake cikin su fi mutanen da akwai zakka cikin kudinsu kuma suna bayarwa babu kardama amma yanzu babu wanda yake karba babu wanda yake karba da haka sai wanda yake da imani wanda yake da imani ne zai zauna a karan kansa domin in baka fitar ba akwai hukuma da zai za ta kama ka babu hukuma da za ta kama ka da haka tsoron Allahnka ne zai yi bitamin kai mumini a wannan babu ko kuma a. da haka wal amilina alaiha wal mu'allafati qulubuhum za mu tsaya nan dan Allah tabaraka wa ta'ala ya kai mu gobe sai mu ci gaba zuwa a ke nufi da wal mu'allafati qulubuhum wallahu ta'ala alam na'am wa alaikum assalam zai zakka commission ke eh, tabbas particularly ɗayan wannan ah, amma salari din su gina ba za a biya su salari din su za a iya biyan su kuɗin ah, kuɗin aikin su daga cikin abin da suke samuwa amma ah, reality din shine ba wani abun a zo a gani suke suke samuwa ba kuma yawanci ni ni abin da yasa na san haka nayi nayi nayi service a youth cover nayi nayi shi ne a Bauchi State shari'a commission to suna da zakat department za ka ga kauyuka ne ma waɗanda suke kauyuka sun bi yan birnin imani su ne idan suka yi noma suke bayar da amfanin gona su ne zakan da ake tarawa ba wai wani abin a zo a gari ba eh, ba wai wani abin a zo a gari ba da haka practically zai yi wuya ma a iya biyan su daga wato cikin abin da suke tarawa na zakka ba wani abin a zo a gari الله تعالى نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنتم مالك وشلاتي tambaya ta ita ce mutum ne ibada ce mutum zai aikata amma yana kokwantar cewa ko Allah mai sarki kamar sallah azumi da domin ganin cewa laifukansa yana da yana kwankwanton cewa ko Allah zai karba domin laifuffukansa suna da yawa to ai yawan laifukan da su shine ma dalilin da ya kamata a ce ka yawaita aikin alkhairi domin innal hasanat yusibna sayyi'at kyawawan ayyuka suna tafiyar da munana munanan abubuwan da bayan Allah suke aikatawa mafhum shi yasa ya kamata mutum idan ya aikata laifi idan ya aikata laifi ya aikata aikin alkhairi ya aikata aikata aikin alkhairi sa'annan duk yawan laifinka duk yawan sabon Allah ka karka ka yadda a ce an neme ka cikin bauta wa Allah an rasa ta wannan yana daga cikin hiyar yana cikin dabara da shi dan yake amfani da shi domin ya gama da kai gaba daya ya hada ka da sabon Allah kuma zai raba ka da bautan Allah ɗaya daga cikin magabata yana cewa wata ran sun kasance a kan tafiya wa'yansu ‘yan fashi suka tare su suka kwace dukiyoyinsu wani babban malami cikin magabata ya gane ya rike fuskar jagoran ‘yan fashin wannan kawai ba sai ya ga jagoran yan fashin a masallaci ba ya shigo masallaci za a yi sallan jami'i da shi sai ce mai gaji tsoron Allah ba kai ba ne kake ta jagorancin gungun mutanen da suka mana fashi suka kwaki mana dukiya ba kuma ka zo masallaci kai farawo sai ce wa malamin yake eh, haka amma ba na son na rufe ƙofofin da ke tsakanina da Allah gaba ɗaya. Jawabin sa kenan. ce ba na son na rufe ƙofofin da ke tsakanina da Allah gaba ɗaya. ce sai na fita sha'aninsa. ce wata ran bayan shekaru na zo ina kawafi a Ka'aba. ce sai na ga wannan jagoran 'yan bashin muta'alliqun bil Ka'aba yabci ya wato ya rungumi ka'aba yana kuka yana neman gafarar Allah yake sai na ce malamin kenan sai ce eh lallai ko ba ɗayan nan da ka bari ba ka kuce ba tsakaninta da Allah wannan koban lallai ya amfane ka da haka kar yawan zunubanka ka kaje ai tunda da na suna da yawa in nayi sallah ma Allah ba zai karba ba shedan ne yake zan ya kama da kai kafkaf ya gama nutsar da kai a yadda ba za ka sake daga kai ba za ka duk yawan sabonka ka zo ka dawo ka yi ibada kuma ka nemi gafara ka zo ka dawo ka yi ibada kuma ka nemi gafara wata ran ai kai ma za ka ji kunya za ka ji kunya ka yi sabo ka dawo ka ce astagfirullah ka je ka dawo ka astagfirullah kaji ka dawo ka ce astaghfirullah idan Allah tabaraka wa ta'ala yana nufin ka da alkhairi zaka ji kunyan Allah ka ji ba ka son ka koma aikata wannan sabon Allah tabaraka wa ta'ala ya kuma yana aikin da Allah ana da da ya samu certificate ta hanyar da bai kamata ba ya samu aiki da wannan certificate amma aikin da yake ya samu din yana yin tsakaninsa da Allah emphasis din nawa ne yana yi tsakaninsa da Allah ai wajen kana yi tsakanin ka da Allah bai taso ba a bai taso ba wannan halin da wajen kana yi tsakanin ka da Allah bai taso ba domin ai foundation din ake duba menene foundation din eh, menene foundation din menene tushe din idan akwai wanda yake cikin irin wannan halin shawarar da zan bashi shi ne ya yi resigning daga wannan aiki ya daina cin haramu kuma wallahi ina maka alkawari idan kai haka Allah zai baka mamaki domin man taraka shay'an lillahi awwadahu Allah khayran min Allah tabaraka wa ta'ala zai mai gurbin abin da ka bari domin Allah wannan abin yana da gaskiya a kura karka ke to me zan ci yanzu ya zan yi da iyalina wasu ina zan samu kuɗi ina ina ina ina ai Allah ne ke bayarwa idan ka bari domin Allah ne to wallahi Allah ta ya mai mai gurbin wannan abin da abin da yake da abin da yake shi alkhairi dan haka abu ne wanda bai da kyau haramun kake ci haramun kake ci akwai akwai ah, ah, shekarun baya da cikin karatun riyadu salihin muka karanta wani hadisi ne munasaba ya kai mu ga ambatan wannan abin sai na fahimci akwai mutanen da ma ba wai shi shi ya samu certificate ɗin ta hanyar da bai kamata ba ne akwai mutanen da ma certificate ɗin wani yake aiki da shi kuma kana musulmi ganin ka a kwance ai ana biyan ka ne by virtue of that qualification wannan shi ne Azur ai da haka musulmi bai kamata duniyar nan ina za mu kai duniyar nan ina za mu kai duniyar nan ya kamata mu fi karfin zuciyarmu mu tana da tsayuwarmu a gaban Allah duk wani abin da ake aka cewa haram iya iyawarmu san ke shi akwai abubuwa da ake ɗaukar su ba komai ba ya zama irin mashi ba a damu ba kuma abu ne wadda shi ya sa wasu lokutan kamar yadda nake faɗi jiya idan kana idan kana son ka kiyaye wannan abubuwan wani idan ka duba hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zaka fahimci me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai mutanen da za su zo a wani lokaci masu riko da addini ya kwatanta su da al-qabidu al-jamr kamar suna rike da garwashin wuta wani abubuwan mun dauke shi kafin ba komai ba sada a jarrabawa sati certificate eh, wani ya rubuta maka project eh, abubuwa da yawa da ake yi a makarantu a jami'o'i wani ya ya rubuta maka jarrabawa ka zaɓi sati ɗin kana kana yanzu yanzu wani ya rubuta maka jarabawa ka samu A a waye kuma kana murna kana farin ciki ana congratulate ka. kai ka fara samun taɓawan hankali ai dan kai ka san aikin nan ba nawa ne ba ba ka bane mutane sun dauki wani abin ba komai bane kuma wallahi cutan bai takaita inda ba mu tunani kenan cutan ai bai takaita akan wani da wani da wani da aka siyar wa certificate ba natijar zai zo ya shafi wa al'umma gaba ɗayanta za ku zo ta shafi al'umma idan Allah ya ga dama tun a duniya ya azabtar da kai ya fara azabtar da kai tun a duniya kuna tunawa da wannan mutumin da ya taɓa zama speaker na House of aka ce kikiyar babarsa ce ta san da wannan ujuro din da aka yi wata taɓa cewa komai ba sai da taɓa ne sai da ya climbing ya tafi kololo shi ne daga shugaban kasa sai shi ne president tsewa sai tsira sa'annan ta zane lada din daga kasarsa tun lokacin ka sake jin labarin waɗanda suke maka ɗin wanda za su taimaka maka ɗin eh an biya maka an biya kuɗi eh an yi waye an yi waye su ɗin za su fallasa ta gobe su ɗin za su fallasa ta gobe in kuma ba su fallasa ka baya hankalin da yake kwance ba na mantawa a 2008 lokacin da aka yi rikicin jos aka kona mana gida aka kona komai da komai da muka mallaka library dina komai da komai da kasance aka aka kona kowa ya zo da kayan jikinsa da matan gidan da yara muna wannan program wannan wani PGDE PGDE din nan nan ne zaka ga PhD holders lecturers ka ga manya-manyan mutane daga ministry of education wanda suke neman certificate domin promotion nan ne za ka ga cewa kasar nan akwai matsala za ga mutum ya shigo da complete hand out su supervisor a ministry of education supervisor eh, na examination related abubuwa kuma shi ma a babban barawon so lokacin na zama psychologically irin ban zama balance ba haka kuma ga exams ga exams ga project wani dan uwa ina ganin mutuncinsa sosai ba sai zai bani shawara sai ce sai nake project din nan nake kokarin hadawa na fara na yi tabta kaza da tafta kaza sai ce mu a ai wane ne supervisor din da ke professor wani a ai ni ma shine abin nan supervisor ina kawai kuɗi za ka je ka bashi ni da naje na bashi kuɗi sai ya nemo project din babban project sai a cire cover bin sai ka je ka yi sabon cover sai a manna sai na ji kawai ko zazzaɓi na ke ne ko sanyi ne ko don mutumin nan suna ganin wannan sa to in ka je ka yi wannan a matsayin project ka bayar irin yadda suke rubuta jarraba suke abubuwa abubuwa na tafi ka zo ka samu certificate ɗin musulmi da koma gida hankalin ka ya kwanta ka je ka bayar da wannan ka miƙa wannan certificate ɗin ka daga cin abinci da shi Mu yasa ba za mu zama mutane da suke suke suke da mu ne fa tarbiyyar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tarbiyya ce da yake wa sahabbansa wanda suna da mutane ne ba abota amana mutane ne masu gaskiya cikin al'amuransu gaba da baya shi yasa za ka ga za ka ga mutum ah, ya je ya yi falsify ta information wai wannan NYSC din ma ba da ni da na zo da ana yin shekaru na da sun kai examta ne zai kai ne wannan haukan ni akwai bala'in da na gani a duniya tun da aka haife ni akwai bala'o'in da ban taba gani wajen da na shiga kamfin nan da ake kai na NY a ga mutum don na ga mutum a posted menene da mutum ya sa wannan kayan kamar na yan firjina ya ɗauki hoto selfie waye wallahi tausayin da nake ji ba abin da na kiyamace shi a duniyar nan idan na samu karfi yau kan nan daga abubuwan farko da zan fara tsafin nan shine wannan iskanci da ake wani domin NYC din nan sai je rage shekarun sa NYC din nan wai sadiƙe din na aljanna ake ba ta in ka tafi sadiƙe din NYC sai ka tafi daga nan zai aljanna ko sai je rage shekarun sa da aka zo aka yi kwamfiyar tsakanin sadiƙe din da shekarun da yake kenan sai aka rage cewa to ai wannan ya gama firamare ko yana da three years old sai a kira a ce eh, ana neman zai zo sai a ce ka faɗa mana gaskiya sai ka zama abun kunya wai duk dan ne wai domin in ka shiga in ka shiga civil service lokacin suna jin hana wani jami to haka Allah ya kaddara ba ko ya goyi wai wani suka wuce wa jami abokanan mu da muka haɗu a can wai wanda suka yi karatu a Najeriya suna a wakilin su jami cewa wai ba mu gudanar da su wanda suke jami an masa rasuwa ne wai a wai ba yi mu gudanar da su shi ya kai in ba mahaukaci ba kai da ya kamata ga mai farin cikin bai zo nan jahannaman ba kana mai daji yake wai mummuni ban fanshi ka san a Najeriya ne da na dawo sai na fara jin wani abu ana cewa wai labor market wai ai idan ka shiga civil service yanzu wai ai an in ya shiga aiki an riga an san shekaru ta kenan ba zai iya wai ni ma da abin da yasa ake fafutukan a samu a yi service idan aka shiga aikin ba wai ana son a shiga aikin da an abubuwan shekarun ba ne wai ana son a ji a sake ragewa wa in ya shiga cikin sabis a riga an san cewa tun da yake da shi a cikin shekarun sa sun cikin wani wani waje kenan ba daman a rage a kan neman mai dole ne sai ka aiki a gwamnati akwai wani lauya dukkan hukun san shi a ah, ah, fara na sani fara na din nan ba musulmi ba ne ba? Rami fara na ɗin nan, bai yi NYC ba. Bai da safi ke kan NYC. Yana cikin da most successful lawyers a Nigeria a yau. Rashin safi ke kan NYC ya sa kare zama mutum. Muntaha al'amur shi in ba ka da NYC, in ka je neman aikin gwamnati za ka yi ba za a nemi ne ba. Ba za a ba ka ba. Shi kenan in ba a ba ka ba, kai kuma arziki ka dama in ba aikin gwamnati ba ba za ka rayu ba ko sai mutuwa. mun zo mun musulmai mun zo mun hasirin tunaninmu a waje sai kawai ba mu amfani da mu shi yasa wayannan abubuwan barnan nan wayansu abubuwa ma da suke faruwa da mu suke shafan mu a matsayin mu na al'umma wayannan abubuwan da muke ganin ƙananan abubuwa ne suna daga cikin abubuwan da suke musamman ma iyalan ka kaje da ciyar da su da haram kaje da ciyar da su da abin da bai tantance ba domin haka dagewarka da kuma ikhlasin ka cikin wannan aikin da sa iske ta boje ya gyara aikin ba tsakani da Allah don haka mutum ya danna zuciyarsa ya dawo ga Allah kuma ya sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala cikin fadalar sa shi ya kan shi ba tare da wannan certificate din na boki ba arziki a wannan Allah yake ba da certificate ake Allah yake arzuta mutane ba kawai wani sababi ne domin haka sarka sa sabab ɗin rif ɗin ke zama sababun masdaruhu haram tushen sababin arziki ke zanto haramun bai dace ga musulmi ba domin duk wani gangan jiki ba da ya tsoro ta hanyar cin haram Mazala sallallahu alaihi wasallam yake fannaru aula bi wuta ita ta suka cancanta da wannan duk wani bangaren jikinka da sanadiyar cin haram ta girma kai jiki kai kai waye kai kuma su manzala su nuna mai yake wuta ita ta bi cancanta da wannan sashin jikin da haramun aka ciye tsoron Allah ta wa wata ya kare kuma da Allah ta wa ta'ala ya alƙa mu da haram muna roƙon Allah baraka wa ala ya nisantar da mu ya sa shamaki fadanin mu da talauci duniya da lafiya. muna roƙon Allah baraka wa ta'ala ya biya mana bukatun alkhairi muna roƙon Allah baraka wata ta'ala ya kyawawa cikin wannan wata farma muna da Allah tabaraka wa ta'ala ya zama mana shugabanni na gari muna da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa shugabanni su zama masu adalci muna da Allah tabaraka wa ta'ala ya sa mu kasance mabiya na gari muna da Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta wa mamatan mu waɗanda suka riga mu koma zuwa gare su musulmai waɗanda suka sani da wadanda ba sani ba Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta musu muna da Allah tabaraka wa ta'ala idan namu lokaci yayi ya tausa da gaskiyar mu muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala ya rubuta mu da abubuwan da muke faɗi abubuwan da muke aikatawa muna roƙon Allah tabaraka wa ta'ala kamar yadda ya hada fuskokin mu a wannan waje ya albarka ya hada kokin cikin jannatin sautul a'la subhanaka allahumma hamdik ashhadu an la